Hizar Mulki Kashi na bakwai Rubutawa Mrs. Aliyu Ummu Mufid Alhamdulillah wannan fejin naki ne. Saƙon gaisuwan naki ne Sa'adatu Maman Ahmad Didar Kaduna. Saƙon gaisuwa da fatan alkhairi daga Hajiya bebe ta ce a gaishe ki. Keɗin ta daban ce. Ga mu littafin Izzar Mulki kashi na bakwai. wanda a littafi da ya gabata wato kashi na shida dai mun kwana ne inda sarki ya dawo ya faɗa wa ummi komai yasa aka kira masa umma ita ma ya faɗa mata an ɗaura musu aure ya bata ya damƙa mata sadakin Nasrin a hannunta wadda a halin yanzu za mu ci gaba da labarin izar mulki kashi na bakwai a halin yanzu dai komai alhamdulillah abubuwa da dama sun faru a cikin wannan zama da ake yi tsakanin Nasrin da Yarima hmm, sunanta kenan ko To kamar yadda a ɗaya gefe ɗin ma kuwa abubuwa da dama sun faru a gidan sarauta ciki kuwa akwai na daɗi akwai akasin hakan haka zalika kuma ɓangaren gimbiya da Marwan ma abin dai ba a cewa komai sai dai shiru kawai. A ci gaba da labarin namu kuwa kamar kullum dai cikin abubuwan da ke faruwa to yau gimbiya ne ta zo ta tarar da su bisa wani irin hali wadda ban san dai me zan iya ce muku ba sai dai kawai ku kimanta. ki zo ki kama mijinki da wata hmm. zaro ido gimbiya ta yi ta sai dama abin da kike koya masa kenan a duk zaman da kuke yi iskanci kike koya masa ashe ke yar iska ce nasirin ta zaro ido ta ce ba haka ba ne ki tsaya ki ji abin da yake faruwa ta kwada wa nasirin mari ya rima ya juya ya ɗauki takalmin da ke ajiye a wurin ya kwaɗa mata a kai ƙara dukan ta yi jin zafi ne yasa ta bi ta kwasa da gudu ya bi ta da gudu har ɗakin ta da ta ga dai abin ba ta tsira ba ta yi waje shashin sarauniya ta nufa ita kuwa nasrin ba ta fita haka ba don sai da ta tsaya ta sa kaya a jikinta sannan ta bi su suna shiga ta ɓoye a bayan sarauniya shi kuwa binta yake marwan ne ya zo rike shi amma sai mutsu mutsu yake da ya ga zai fi karfin shi ne ya haɗa masa da duka daidai lokacin da nasrin ta zo ta shigo kenan ta kama yarima marwan dukansa yake lokacin da ya ga haka ya fara rama dukan da takalmin hannunsa dukansa da takalmi da ya ne ya masa zafi ya sa ya naushe shi a ƙuncinsa wadda hakan ya sa ya faɗi ƙasa sai da ya zub da jini ta bakinsa da sauri na sun ta je ta rungume shi tana kuka tare da cewar don Allah ka kyale shi haka duba fa tuba tuba nake ba zai sake ba kaga har bakinsa ya fashe Da sauri Gimbiya ta zo ta ce, Haba Marwan, me yasa za ka fasa masa baki? Ko kashe shi za ka yi ne? saki ya ya ce, Idan na kashe wannan mahaukacin sai menene? Sarauniya, <clears throat> sarauniya ne ta ce, Wai akan me ne ma ya biyo ki? Ta faɗa musu komai da abin da ta tarar, da abin da ta tarar suna yi da shi da Nasirin yayin da ta faɗa ma Gimbiya, ta faɗa sarauniya abin da Marwan yake faɗa mata, wadda ya samu suna yi. To sai a hankali. Nasrin ta ce, Ni ba nufi na in koya masa iskanci ko wani abu ba, sarauniya ta ce, To ke, don wannan mahaukacin ma mene zai sa ki tada hankalin gidan an koya masa iskanci. Idan da ne ke ma da tuntuni na bar shi, don babu abin da zai zanci da mahaukaci. Gimbiya ta ce, Amma zan faɗa wa iyayensa abin da take masa tukunna. Nasrin kuwa ɗago shi ta yi ta ja zuwa wurin suka tafi, Yarima ya ƙi tafiya sai kallon Marwan yake tare da nuna shi da yatsa yana kuma motsi da bakin shi ya ju da jini na fita, da ƙyar yana ƙoƙarin hakan kuwa sai ga magana ta tana fita da da ƙyar da ƙyar daga bakin shi. To, ni dai ba na iya wannan zancen nashi ba, magana ne dai kawai dai sai a hankali, to sai na faɗa wa sarki. yana nufin wai sai ya faɗa wa sarki wannan magana haka ta kiki ko ko ko ma ma ma babban magana to sai na faɗa wa sarki da sauri nasrin ta rungume shi bata damu da yawun da jinin da ke bakinsa ba ta sumbace shi a kumatu tare da cewar yarima magana ka fara ne ta fara hawaye sai kawai ta gani yana share mata hawaye ce to fa ki daina kuka da sai na daina yarima na mu je ka kwanta wato har ta fahimci me yake cewa tabdi sai jin muryar marwan yayi yi sai yana cewa na faɗa miki ta maida shi ɗan iska girgiza gimbiya ta ce zai yi bacci ai sai na sai na nakasa ta da daddaren nan yarima ya juyo nuna ta da yatsa ya ce ke Nasrin ta yi saurin jan shi suka fita suna fita kuwa suna fita ta shige da shi tana masa ta je ta masa wanka ta canza masa kaya ta sa masa na bacci alwala ta yi na bila ta daɗe tana godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya sa Yarima ya fara magana har ta kwanta a gefen shi ta juyo ta ce Yarima ba zan iya bacci ba sai da safe na faɗa wa ummi kana magana ina son ta ita ma ta kasance cikin farin ciki ka zauna a nan ina zuwa ta fita da sauri ya riko ta ta kalle shi ta ce menene ya ja hannunta zuwa waje tana tana biye da shi iya zata har shashin ummi ummi na kishin gida tana ganin su ta miƙe ta sai nasirin lafiya nasirin ta kalli yarima shi ma ya kalle ta suka yi murmushi ummi ta ce menene haka nasirin ta ce ummi yarima ya fara magana ta ce magana kuma ta ce yarima ka gaida ummi ya yi murmushi ita sannu ummi to ba fa yana magana yanda kuka ji ne. a'a maganan ɗin ne kawai ba zan iya wannan yanayin ba Ummi ta ce Nasrin garin yaya ya fara magana. Nasrin ta faɗa mata abin da ya faru ta ce da gaske ne kina wanka a gabansa ta ce Ummi wata ran ne idan ya tada rigima ya ce ba zai zauna shi ɗaya ba shi ne fa muke tafiya na zai na yi wanka a gaban shi. Amar ka daina mata rigima kana ta tana shiga bayi ta yi ta zai fi ya makale ka faɗa ce ta ce Nasirin wannan magana a barta kada ki kuskura ki faɗa wa kowa ko mai martaba saboda hankalinsa zai tashi ga damuwa akan ciwon yare mai da yake ciki kada a faɗa masa wata damuwar Nasrin ta ce ba zan faɗa ba insha Allah yare mai makale ka faɗa ya ce mm, mm, mm, ni dai sai na faɗa Nasrin ta ce ai ko ba za ba zan baka wannan daman ba in ka faɗa ba zan baka madarata ba a fusace ya tashi zai fita wai shi ya yi fushi ta biyo shi ta kama hannun shi ta ce yi haƙuri zan baka ni na isa in hana ka madara ne murmushi ya dawo ya zauna nasirin ta ce ba za ka faɗa ba ko ya ɗaga kai alamun e umma ta ce nasirin kenan to ku je ku kwanta Allah ya muku albarka kama hannun hannunsa ta suka tafi ta bi su da kallo tana jin daɗin yadda nasirin ke kula mata da ɗanta washe gari bayan ta gama shirya shi ne ta ba ta bashi tsummansa ta yi kitin ta je ta aikin ta ta fito sun karya suna zaune a falo sarki da ummi suka shigo yana ganin sarki ya gunsa da murna bayan Nasrin ta gaida su ne Yarima yayi yadda ta yi sai dai babu gaisuwa ba gaisuwa ya ba cewa yayi sarki da kira maganan ta harhaɗu ta fito sarki ya daga kai ya kalle shi ce magaji na magana na ji kayi ne ya nuna ɗakin gimbiya ya ce waccan ma wancan matar tana dukan Nasirin yana nufin wancan matar tana dukan Nasirin ya ce sarki ya ce a kan me Yerima ya fara ba shi labari cikin in, ina da inda inda bai gama ba sarki ya katse shi don bai gane abin da yake nufi ba kwata-kwata. Ya isa haka, ya isa haka ka huta. Ya kalli Nasirin ya ce me kika mata take ki? Na ji Yerima yana kiran sunan Marwan kuma an masa wani abu ne kafin Nasirin ta yi magana Yerima ya tarab ya ce duka na yayi anan ya nuna masa wurin ya ce duka kuma to ba zan yadda ba kuwa zan ci musu mutunci ya kalli na sun ya ce me kika wa sumayya ta rike ki shiru ta kanta na ƙasa ta in ta faɗa wa sarki abin da ke faruwa ko kuma yaya sai da ya ƙara magana tana kunyar ta faɗa wa sarki suna shiga bayi ne a tare ganin haka ya sa ummu ta ce wai dan ta gama abinci da wuri ba ne. sarki ya ce a kira mini sumayyan ta tashi ta shige ɗaki da kanta a lokacin kuwa da ta shiga ta ce ga san mai martaba na ziran ki yana son magana da ke yanzu nan ki fito tana faɗa sumayya a ranta ta ce wannan matar zan yi ta a nan kuwa sumayya wanki fiska kawai ta wanke ta fito don ba ta son ta tona wa nasirin asiri ne wai so take ta tona mata asiri kai Tana zuwa Yarima ya tashi ya koma gun Nasrin ya kama hannunta ya makale a wuyansa, ya kwanta jikinta ita kuwa duk kunya ya gama rufe ta da Ummi ta fahimci haka ta ce Yarima ka tashi jikinta mana. Hararen Ummi ya makale ka faɗa ya ce na ƙi. ce ina ruwanki da da su. Sannan ya zuya ya kalli mai ya ce me yasa kike dukan Nasrin? Nan fa ta fara faɗan ƙarya da gaskiya har cewa ta yi kama su tai suna zina Nasrin ta rufe ido hawaye masu zafi yana fito mata ta shiru tana jiran abin da sarki zai yanke shi kenan yau ta san za a raba ta da yarimanta Allah sarki sarki ya ce su bayya. mutum ba shi da lafiya menene dan ta masa wanka ko ta yi wanka a gabansa ta masa wani abu menene wannan ni a ganina ko yankan naman jikinsa ta yi ai daidai ta yi tunda ke da ita ke da kike da alhakin kula da shi kin kiki ki kula da shi kin bata dama sarki ya ƙara da cewa kina buƙatar a raba auren ku da shi ne sai mu raba gimbiya ta girgiza kai ya ce to idan kina da buƙata a raba auren sai a raba dan ba za mu tauye miki hakkin ki ba zan jira shi har ya samu sauƙi shikenan daga yau babu ruwan ki da su idan mijinki ya samu lafiya zai dawo gare ki bata ce komai ba saboda bakin take rashin ɗaukan matakin da yake tashi ta yi ta bar gurin ummi ta yi murmushi sarki bai ce komai bai tashi ya fita ummi kuwa ta dafa nasirin ta ce ki haƙuri kin ji ko ke dai ki komai tsakaninki da Allah kar ki damu ta rinsa idan ta hawaye inda take boyewa suka zubo ummi ta kama hannunta ta ce nasirin me yasa kika yi kike kuka ba na ce ki haƙuri ba yarima ya dago ya share mata ne nan da sa gimbiya kuwa lokacin da ta je gun sarauniya ta faɗa mata komai sarauniya ta ce sarki ta ce to me za ki zo kina faɗa mini wannan magana bakin zaɓi, zama da mahaukaci ba ai kaɗan kika gani zuwa yanzu gimbiya ta fara yadda da maganganun su don hakan ta ce ni ma na faɗa ne don kada kawai su ce ba na tare da ɗansu sarauniya ta harare ta ta ce ki zauna ki biyu babu babu sarauta babu miji don ɗantan nan ba da daɗewa ba sarauta ba zai je gare shi ba Kinga sarauta zai dawo gun marwan ne kin ga kuwa sarki ya tsufa shi kenan. gimbiya ta yi shiru tana tunani tabbas sarki ya nan gaba kaɗan za zai ba wa marwan sarauta don haka sarki ba zai iya zama haka ba in ba bai ba shi ba ma zai iya mutuwa kuma idan ya mutu dole marwan ne da sarauta tunda ba za a bai wa mahaukaci sarauta ba yarima bai da ranar warkewa gwara ta rinka lallaɓa marwan idan ya samu sarauta zai iya naɗa ta sarauniya tunda ko a gidansu ba ba wani ƙarfi gare ta ba tunda ita ‘yar ƙwarƙwara ce kuma har yau babu aure tsakanin sarki da mahaifiyarta a ƙwarƙwara ɗin dai aka haife ta a haka sarauniya ta fita ta bar ta har marwanin inda ya shigo ba ta sani ba sai da ya yi tafi ta juyo a firgice tunanin me kike yi ne haka ta ce a gaida rima mai jiran gado ya juya kalli bayan sa ya ga babu kowa ya ce mijinki ba." da Marwan kike tare ba Amar ba. Ta ce, mm, kuma ina tare da shi. In ina tare da shi zan yi haka da mahaukaci ne? Ya ce, to shi ne mai sarautar mu aikin gani ko? Shi ne mai sarautar mu la'ai. Ta ce, a haukan nashi ne za a naɗa shi sarauta? Kin dawo kan hanya kenan. To yaya maganan soyayyar mu kuma? Maganan soyayyar mu tana nan? Kana tunani zan ci gaba da zama da mahaukaci ne? haka suka ci gaba da hiransu suna suna shan soyayyansu a ƙarshe Yarima yana nan a jikinta ya kwanta haka rayuwarsu ya ci gaba da tafiya Yarima kullum yana makale da nasirin, duk abin da za ta zai iya tana yi yayin da kuma wasu abubuwa tana yi masa don faranta masa kuma a kullum addu'a take Allah ya bashi lafiya tana tunani duk randa Yarima ya samu lafiya za su rabu ya rayuwar zai kasance mata kuma yanzu tana ganin ba za ta iya rabuwa da shi ba ko da na sakon ɗaya ne da yammaci suna dawowa daga gun ummanta yarima ya hango wata baiwa ta ta goya kanwarta suna tafiya yarima ya kalli nasirin ya ce zo nima in goya ki nasirin ta ce ta ya za ka iya goyo na yarima ai kuwa nan take ya tada rigima yana ne ya tada rigima har da faduwa ƙasa da sauri ta rike shi ta ce ka bari mu je ɗaki ka goya ni ka je yarima na ya yi shiru suna shiga falo ya duka ya ce to to to to <laughs> mun zo'! sai ki hau Tuffa, Yarima, ba na son abin da zai wahalar da kai. Turo baki yana bubbuga kafaye cikin ɗakinsu. Ta ce, Tuffa, sai dai in ka yi fushin kafa. Abincin dare da mm, abincin dare ma da hannunsa ya ci saboda yana fushi da ita. Dare ne yana kwance, Nasirin tana gefensa ta ce, Yarima, wai me ya hana ka bacci da wuri ne ko har yanzu fushin kake ne? Ya ce, To, to, to, to, to, mm-hmm. ba ke ne kika kin goya ki ba ta leko fiskansa ta ce shine har yanzu kake fushi da ni ya rufe fuskansa wai duk cikin fushi ne to zo to ka zo ka goya ni ba zan iya bari kai fushi da ni sosai ba da sauri ya tashi ya duka gadon bayan nan nashi ta ta koma ta hau gadon ta tsaya sannan ta hau bayan sa ya miƙe a hankali ya tashi abinka da mara nauyi ya rinka zagaye da ita a ɗakin ɗin har da mayun gudu sai dariya suke kwata-kwata Nasrin ta manta da gimbiya da suke nan gabaki ɗaya da ɗuriyarsu dariyarsu ne ya cika wa gimbiya da marwan kunne ta ce ko dai ita ɗin mata haukace ne marwan ya ce mu je dai mu duba su suna shiga suka ga marwan ya <clears throat> amar ya goya ta suna dariya kamar ma kamar wasu masoyan da suka shekara suka yi shekara da shekaru yarima ne ya sauke nasirin ya ce ki ki ki ki in ki ce su fita mana a ɗaki Gimbiya ta ce, Yerima zo mu fita, ka san shi zai iya dukan mu da abin da ya gani a kusa da shi. Marwan ya ce, Ni fa na kasa, na kyasa da yarinyar nan ba zan fita ba sai na ɗanɗani zumarta. Hararen shi ta ce, Me za ka yi da wannan yarinya kamar menene karama da ita? Ya kalli kirjinta ya ce, Ki dubi inda kirjinta suka cika fa. Ni na ga abin da na gani a nan. Nasirin kuwa komawa ta yi bayan yarima gimbiya kuwa cewa ta yi ni dai na tafi ya ce kin bar mini ita kenan na bar maka ita ku kwana ma tare wannan mahaukacin fa murmushi ta ita ce in ka ga dama ma ka kashe shi tana gama faɗan haka ta fita ta ja musu kofa marwan yayi marwan kuwa inda nasrin take ya nufa nan ta fara kuka tana magiya tare da cewar kada ka min fyaɗe ka kyale mu kada ka cutar da mu yarima kuwa tun da marwan ya fita ya fitar masa da jini dama yake jin wani irin yanayi na tsoronsa Marwan yana zuwa ya jawo Yarima gefe guda yayin da Nasrin ta yi ƙasa tana ihu tamkar ranta zai fita jin ihun da jin ihun da take ne Yarima da ihun Yarima da Nasrin ne ya saka aka bude kofar ya fita kicin ya nufa ya yi kan Marwan koyo ya bude kofa ya fita kicin ya nufa inda ya je me ya ɗauko ya dawo ya kan Marwan da wannan wukan da ke hannun shi da ya ga haka ya nemi na kare ya nemi kare kansa don ya san Yarima zai iya komai tunda ba hankali gare shi ba da gudu ya fita daga ɗakin ya shige ɗakin gimbiya yana rufe ƙofa shi ko ya bi in bi shi Nasrin ta biyo shi a baya yana zuwa kofar ɗakin ya za ya tsaya ya ce da kin tsaya a tabbe kin tsaya kin gani ka gani idan ba yanka maka wuya ba ka zo ka yi wa Nasrin ɗina mugunta irin irin inda ka min Nasrin ta tsaya ta, ta rufe bakinta da tafin hannunta ta ce Yarima maganar ka ta dawo daidai fa Ya ce ki kyale ni da wannan yaron ke ma ki daina tsoronsa yaka yana ƙara faɗan haka Nasrin ta faɗi ƙasa ta yi sujjada ga Allah yayin da shi ma ya yi sujjada yadda ta yi duka suka tashi suka yi ɗaki suna shiga ya kwanta ita kuma ta karanto masa addu'a ta tofa masa da safe ta tashi ta je kitchen ta haɗa musu abu abin da za su yi marwan yana zuwa kuwa ya shiga in kicin ɗin ya cire mata ɗan kwali ya kama gashinta ya ja ya sa wuka a wuyanta ya ce idan na ji kin faɗa ma wani abin da ya faru a jiya sai na yanka ki ai a gaban ki na yanka wani ko to don haka kar ki kuskura yana gama faɗa haka ya cilla ta gefe ya fice abinsa murmushi ta ta ce ba zan faɗa ba ina tare da yarima babu mai taɓa ne ya kwana lafiya nan ta ci gaba da aikinta a haka rayuwarsu su ci gaba da tafiya kwanaki suna mirginawa suna mirgidewa ba da sati yayin da sati suke rikidewa zuwa watanni a haka rayuwa ya ci gaba da tafiya tana kula da yarima a halin yanzu alhamdulillah yana samun sauƙi maganarsa ta fara daidaituwa amma kuma irin ta yara haka zalika yanzu dai ya daina zub da yawun nan idan ka gan shi ba za ka ce masa mahaukaci ba har sai ya maka magana ummanta ma takan taimaka mata da addu'o'i da wasu abubuwa ganin hakan ne yasa sarki ya ce ya kamata ta ya fara zuwa fada randa zai fara zuwa fada kuwa nasirin ne ta shirya shi cikin kayan sarauta kafin su je tare ta raka shi ta ce yarima idan an je gun sarki ba a magana ka yi shiru sai sarki ya tambaye ka ka shi amsa ka ji ya ɗaga mata kai ta ce idan kuma ka yi magana da wani ina kallon ka daga nan babu ruwa na da kai mun ɓata ya ce ya sake ɗaga kai abin da ya sa ta faɗa masa haka ta san surutunsa zai iya tona musu su ita da shi za kuma zai iya faɗan maganan da bai dace ba a matsayinsa na yarima suna isa fada aka rinka gaida shi bai amsa ba su kuwa ba su damu ba sai ma ƙara gaida shi da suke addu'an samun lafiya suke don sun san yarima ba haka yake ba Nasrin ta gaishe da mai martaba za ta tafi yarima ya kama hannunta wai ba za ta tafi ba ta duka a hankali ta ce yarima ka zauna a nan ya ni sai na bi ki ɓata rai ta ce ka zauna ga sarki nan zan zo mu tafi an zima idan kuma ka bi ni babu na da kai ba zan sake baka madarata ba kazi ya zauna ya ce to amma ki dawo da wuri ko ta ce to yarima na murmushi sarki kawai ya ce yarima na son madara tun yana yaro gashi yanzu ma kina lallaɓa shi da madara murmushi ta yi ta tashi ta fita yarima na zaune gefen sarki wa kowa idan ya zo sai ya gaida shi yarima baya magana wai shi a dole yana bin umarnin nasirin saboda ta ce tana kallon sa da sarki ya ga baya magana ya ce ya dai magaji lafiya dai ko ya ce nasirin ta ce idan na yi magana da wani tana kallo na ba za ta sake ban madara ba ta ce da kai kawai zan yi magana sarki ya ce to kai shirunka Nasrin ta yi daidai a haka a haka Marwan ya zo da sauri Yarima ya tashi ya koma bayan sarki ya kalli Marwan ya ce kana cin zalin magaji Marwan ya ce a'a kawai dai baya son gani na ne sarki ya ce Yarima dawo ka zauna ba abin da zai maka hmm, to kana kallon sa fa sarki ya ce ina kallon sa Yarima ya da ya zauna sai dai inda yana kallon inda Marwan yake a bangaren Nasrin kuwa lokacin da ta koma kuwa ya ji duk babu daɗi saboda saboda ba ya rema ba saboda ba ya rema tana da babban aiki gabanta don ta san cewa yarima yana samun sauƙi rabuwa za su yi na har abada inda ta kwanta kan gado tana ta juyi kamar ta je ta ɗauko shi ta ce da sarki za ta masa wani abu amma babu yadda za ta yi haka kawai ta haƙura ta ƙyale shi Yarima kuwa lokacin da aka kira sallah sarki da kansa ya zashi suka je masallaci bayan idar da sallah ya kai shi har sashen shi sannan ya ya sake shi ya shige yana shiga ko su mai ya ta turo kofa da gudu ya wuce ta yi ɗakin su yana faɗin Nasrin na dawo bata san akwai gimbiya a falo ba don haka ta fito ta rungume shi tana dariya ta ce Yarima dama haka haka kewa take yau ɗaya da na rabu da kai sai na ji babu daɗi kwata-kwata ya ce Nasirin kin ga yadda manya suka yi ta gaishe ni har da tsofaffi fa kai gobe ma za ki ƙara kai ne ta ce eh zan ƙara kai ka amma sai dai idan ba za ka yi magana da kowa ba nan kuwa ya fara tsalle har da murna ta biye mishi suka cika gida da ihu ihun su ne ya saka gimbiya da ya cika mata kunne ta tashi ta ce kai kun cika min kunne da ihu ta nuna Nasirin ta ce ke kuma randa na kama ki ke sai na karya ki baki ga ba kin ga yana dukan mutane a kanki ba hakan ya sa kike abin da kika ga dama yarima ya kama hannunta ya ce nasirin mu tafi ɗakin mu ya juyo kalli gimbi ya ce ki cinye gidan shegiya da kwalakwalan ido kamar mujiya yana gama faɗa haka ya ja nasirin da gudu suka yi ɗaki suka rufe kofa ita ko ta ji haushin abin da ya faɗa mata ta kwanta tana tunanin abin yi marwan ya shigo yana zuwa ya ɗaga ta ya ce me ya faru ne sarauniya ta ta faɗa masa abin da ya faru ya dal ce dalla share kawai wancan mahaukatan na zo ne yau ma ki nuna min irin soyayyar da kike faɗa kina mini shiru tai tana ɗan jin zafin abin da ya mai mata ya ce bari bari in mantar da ke haushin nan kawai ya fara sumbatar ta a wuya tuni ta fara mayar masa da martani sai da ya cire mata kayan jikinta baki ɗaya ta fara ja da baya ta ce uwar mahaukaci za ta iya shigowa ɗakin nan ya kama ya kama hannunta suka shige ɗaki baki ɗaya abin da suka ci gaba da yi kenan ashe duk iskancin sumayya bata bari wani ya cire mata budurcinta ba sai a yau da marwan ya raba ta da shi yayin da ta, sha bakar wahala shi kuwa ya shiga farin ciki da annishuwa ba kaɗan ba kuka take tsakaninta da Allah yana lallashin ta kanta ya shiru ya ce bari in je in turo miki kuyangu su miki wanka ni na tafi zan je gun umma na haushi ne ya kama ta ce ya ya ce marwan kai ya dace ka mini komai ba ku ba ya ce haba ina magajin sarki zan tsaya ina wahala barin turo miki su kawai yana faɗan hakan kuwa ya sauka daga gadon ya sa kayan shi ya fice a haka ta kwanta tana jin zafi a ƙasanta tana hawaye can kuwa kuyango suka shigo su biyu wanda daga dama daga gurin sarauniya suke suka zo suka ɗaga ta suka suka ɗaga ta tana ɗan tsayawa kaɗan ihu ta saka haɗe da riƙe ta suna ba ta haƙuri bayi ne suka kai ta suka haɗa ruwan zafi haɗe da gishiri suka sa ta zabura ta yi suka danna ta a ciki sai kuma ƙara tsine mata suke a ransu bayan sun gasa ta ne suka mata wanka babu maganan wankan tsarki inda suka fito da ita kayan marmari ne wai kaya marasa nauyi suka saka mata ta kwanta sai bacci da la'asar sarki ya zo yake in sake ɗaukan yarima suka je masallaci da ya dawo da shi ya je ya ce wa Nasrin yanzu ma suna gaishe ni saboda me suke gaishe ni ne Nasrin ta yi murmushi saboda katin tanta su gaishe ka ne gimbiya kuwa sai karfe biyar ta tashi da gira take tafiya ta zo falo Nasrin ta gani Yarima na kwance a jikinta ta zo ta zauna ɗaya daga cikin kujeru za ta yi magana Yarima ya ce malama kin ga mun riga ki zama a nan saboda haka ki tashi ki bar mana nan Nasrin ta ce Yarima wannan ɗin fa matarka ce gimbiya fa matarka ce ka bari ta zauna kusa da kai mana ya ce tab Allah ya sauwaka wannan ta zama matata kalle ta fa ai ta min nasirin ta katse shi ta ce ya isa haka gimbiya ta ce kyale shi ya yi zancen shi ko in fasa miki baki mahaukacin banza kawai kai ma ya ce ke ce dai mahaukaciya shegiya mai kan bera ta ta zo kamar za ta dake shi ce idan kika zo nan sai na balla ki tuni ta koma ta zauna ke ki shi ku yi ɗaki yan iska kawai a nan zan huta shi ma mu je zuwa littafi na gaba tare suke ku nema kawai ku sha labari